Wasu mahara da ba a san ko su ne ne ba ɗauke da manyan bindigogi sun kai hari tare da kashe mutane da dama a yankin Alawa da ke ƙaramar hukumar Shiroro ta jihar Niger, Najeriya. Lamarin da ya faru a daren talatan nan shaidun gani da ido sun ce har ya zuwa wayewar garin laraban nan maharan sun yi ta ƙona gidajen jama'a tare da ma kashe dabbobinsu. Akwai wahalar samun cikakken bayani saboda ƙarancin hanyoyin sadarwa a yankin, amma bayanai sun ci maharan sun kashe kimanin mutane hamsin a ciki har da hakimin garin na Alawa da ma shugaban 'yan sandan garin. Ga abinda wani da ya nemi a sakaye sunansa da ya fito daga yankin ya she damun ta wayar salula. Abu ya faru, ba an ce sun kashe mutane da yawa, kaman kun samu ko mutane nawa suka kashe? Eh, to wannan dai zuwa an jima yake. abin da ya tayar min da hankali akwai wani da ya kira daga fando gari ya ce wai kusan mutum hamsin sun mutu abin da gaske haka ko ko dai kawai dai shi ya faɗa ne eh honestly akwai akwai dai yanda na kaji din nan hmm. honestly akwai ba Uh, to gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta samu labarin afkuwar wannan lamari. Sakataren yada labaran gwamnan jihar Dr. Ibrahim Doba ya ce lamarin abin tayar da hankali ne, amma sun sanar da jami'an tsaro. Yanzu an yi magana da Commissioner of Police, an yi magana da eh, security agencies, eh. an yi mutane so Allah mutane su su zama kamun insha Allah Allah zai zai kawo ƙarshen wannan. Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar wannan lamari kakakin 'yan sandan ASP Bala Elkana ga abin da yake cewa. Labaran da muka samu yanzu dai sun kashe shi um, hakimin wajen da kanin shi da kuma ɗan sandan mu da ke uh, shugaban wannan sashen. service a wajen area commandan kwantagora da dpn kagara sun shiga wajen muna jira su shigo su ba mu rahoton lamarin to amma eh. ba ku samu adadin mutane ko nawa suka mutu bai zuwa yanzu kenan za mu samu takamaiman bayanin abin da ya faru a wajen mutum a kashe amma kun samu ko suwa ne ne suka kai wannan hari ko ko daga ina suke wasu na cewa wai yan boko haram ne da aka koro daga maiduguri ah, a ga labarin da muka samu dai ba yan boko haram dajin na cikin dajin da ake yawan a sace a shanayen Ya hmm. Kafin muna da wani matsalar a Niger. Hmm. Muna sa ran da na ƙwarayen shanaye ne. Wannan al'amari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da aka ƙara tsaurara tsaro a jihar domin tunkarar bukukuwan babbar sallah a gobe Alhamis. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.